a darasinmu na baya mun yi magana dangane da salloli waɗanda suke musahabai ko sallolin na bilbili wanda ke buƙatan musulmi ya kiyaye su bayan ya kiyaye sallolin farilla <coughs> sallolin farillai guda biyar ne sallolin na filfili kuma wanda ake bukatar mutum ya yi su suna da yawa su ba iyakance su ba sai dai akwai waɗanda yake annabi ya wa raka'o'insu wanda annabi ya wa raka'o'insu to a nan za a tsaya ba tare da an ƙara ba inda kuma manzon Allah ya sake ba tare da yayi kaidi ba to wannan za a iya yi ko da raka'a nawa ne matukan akwai natsuwa sannan kuma akwai sha'awa a ciki tun ba za ka zo kana aikin ibada ba ka sha'awa ba ba ta kura ka ba shi yasa ma lokacin da aka zo za a yi sallah aka ce idan mutum yana matse yana jin yunwa ko yana matse da najasa to ba a son yi sallah a wannan lokaci saboda me saboda rashin natsuwa ko kuma rashin sha'awan abu idan mutum ya gaji yana jin bacci to ba a son yi sallah a wannan lokaci ya kwanta abinsa sai lokacin da ya ji baya jin wannan baccin sannan ya tashi na fila saboda ba mamaki a lokacin da yake dan jin gangadin ya zo yana bacci yana sallah to fa zai iya faɗin kalman da bata dace ba ko ya zagi Allah subhanahu wataala saboda haka shi yasa aka ce lallai idan mutum yana jin bacci ko ya gaji ko yana jin yunwa ko kuma akwai najasa ta matse shi bai je juye ba to kada ya sallah wannan lokaci saboda haka sai ya kawar da waɗancan abubuwa tukuna Allah ya taimake mu a darasin mu na yau za mu shiga sabon babi wanda yake magana dangane da babu mafidati sala wato babin abubuwan da suke bata sallah to mala ya jinkirta mana ne don ya gwada mana cewa abubuwan da suke bata sallan nan za su iya na fila kamar yadda suke fata farilla domin duk abin da aka ce ya fata farilla to ya na fila abu ne mai sauki tunda farilla ta fi na fila karfi to waɗannan abubuwan da suke fata sallah mai wannan littafi ya kawo wajen guda goma sha ɗaya wasu malamai kuma suna lissafawa bai kai haka ba to amma za mu ga yadda malam ya kawo naka wa tafsidu salatu bai amdan aw sahwa sallah tana ɓaci da dariya a cikin sallah dariyan nan da gangan ne mutum ya yi ko da rukunwa saboda haka duk mutumin da yake sallah yayi dariya a cikin sallah sallarsa ta ɓaci kuma ko da da rukunwa ne ya ba wai da gangan ba wanda ya ganganci kan wannan za a ce bai da hankali ne ko abin da ya bai dace ba amma wanda yake yayi ah, da rakkanuwa aka yi abin dariya kusa da shi ko ya ji wata kalma ya kyalkyale da dariya alhali yana cikin sallah to wannan duk da kasancewa kuskure ne to amma dan sakaci ne ko marafkani ne don babu yadda za ya ce har ya manta cewa yana gaba ga ubangijinsa ne yana bauta masa saboda haka saboda wannan dariyan da ya yi to hakika sallah ta ɓaci ko sallan farilla ce ko sallan nafila duk mutumin da ya yi dariya a ciki to sallan ta baci shikenan sai ya sake din kama ko ya sake din kama ko ya sake niyya ya sake wata sallar da ba wannan hakika malamai sun yi ijma'i akan haka kuma sun yi ƙarin bayanin cewa idan mutum ya yi murmushi a cikin sallah sallan sa bata ɓaci ba kuma babu sujada a kansa saboda ya yi murmushi a cikin sallah sai dai an samu kuskure domin wanda ba marafkani ba bi ma'ana mai hankali na tsatse zai wahala ya murmushi a cikin sallah tunda dai ya riga ya shagala da abubuwan da Allah ta baraka wa ta'ala ya tsora masa ya tsaya a gaban Allah to kaga bai kamata a ce yi murmushi ba balle ma dariya a cikin sallah to don haka idan mai sallah ya yi murmushi sallansa ba ta ɓaci ba sannan kuma kamar yadda wasu malamai suka yi bayani babu sujada a kansa sai dai ba a so ba to amma dariya wannan kan tana fata sallah da gangan ne